Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan alkhairi a gare ku. Tarik kashi na goma sha ɗaya bismillahi Rahmanir Rahim. Har ɗakin Tarik ɗin ta kai mishi sanar ta fito. A zaune ta tarar da Arfat har ta fara ci. Zama ta suka ci gaba da ci suna ɗan hira. Duk da duk rabin hirar da ayyar ce take yi. Don ita Arfat ba ta fiye son surutu ba. Bayan sun gama ayyuka ta kwashe kayan ta maida kicin ɗin. Sai da ta wanke nan ta fito ganin Alfred ba ta falon ne ta bi ta ɗakin. Ganin ta ɗaure da tawul ne yasa ta ce, An ta rufa cikin yi wanka ne? Gyaɗa mata kai kawai ta yi don ba kaɗan ba sanyi yake shiga mata ciki ya cikin barwanta Kan dogon hancinta ya yi ja alamun sanyi yana shiganta. Ba ta ƙauna yanayin sanyi ko kaɗan ba gama shiganta. da kuma takura ta yake ba duk in lokacin sanyi ya zo. kuma ta sanyin turkiya ya zarce tunaninta da sauki ta shafa mai ta cire doguwar riga sannan ta ɗauko rigar sanyinta ta saka da hula gashi kwata-kwata ba ta da kayan sanyinta ba safa ta saka a kafarta sannan ta hau kan gado ta kudunduna da bargo dariya aikata da ce anti alfat wai san kike ji ne ko ba ke son wai zane yana mata kai alfat ta yi tana da kwance yayi ta guma bai son sanyi kar ki ga yadda yake idan ana sanyi wallahi har ta sai yake bani shiru alfat ta muta dan ba ta san kuma me za ta ce mata ba abin duniya dai ya ishe ta ita ma airan toilet ta ɗaura ta shiga toilet bayan ta fito ta shafa body lotion ɗinta ta saka ci gazi jeans sai Tishet shirt fara mai dogon hannu ta ɗaga babbar rigar sanyinta da hula kusa da alfa ta tsaya ta ce ni kam ina wayanki ina son kiran mami Juya Alfat ta a hankali sai yanzu ma ta tuna da wayar. Miƙewa ta da sauri ta sauko a kan garin ta ce, Ni ma kin gana min, tashi? I have to call my dad, ya ce in mun je na kira. Cikin wadaga ɗinta ta nufa, handbag ɗinta da ta zo da shi ta ɗauko. Wayan na ta ɗauka ta kunna shi, don tun ɗazun tun da za su hau jirgi da ta kashe ba ta kuma kunnawa ba. Ganin babu wani isasshen caji a wayan ne ya ta saka ta a caji. Kallon ayyata da ta yi tsaye ta ce, ba za yi caji ko zumbura baki ta ce ni kam zan kira yana caji taɓe baki alfata ta ce sai ki bada himma da sauri ta ƙarasa ta ɗauki wayan ta yi diyalin lambar mami amma kiran kwata-kwata ya ƙi tafiya ko alamun sai shiga ma bai nuna ba juyawa ta kamar za ta yi kuka tana kallon alfat rage mata kira alfata ta ce what is wrong kwal ɗin baya tafiya na san hakan zai faru kin manta sim ɗina ba na nan ba ne zaro ido a ta sai yanzu ta tuna miƙewa ta da sauri ta fita da wayar a hannunta a falo ta tarar da mohan yana an sarin kawai don ta nufo shi tana tura baki sa shi sakin murmushi this girl will ya faɗa a hankali katsa kiran ya yi nufo shi shi ma kama hannun shi da ta ce ya mohan a siyo ma anta alfa sabon sim please za ta kira darinta amma babu dama kalonta ya ce to na mene Yar murmushi ta ce, notin kawai ban so ka ce ba za ka siyo ba ne. Taɓi baki ya ce, Naki kin taɓa cewa na miki abu na ƙi ko? Sauran girgiza kai tana ɗan mai cewa. Ta ce, To na ji, je ki. Ƙin tafiya ta tsaya kallon shi. Ba za ki tabba kenan. Na kama kana fushi ba? Dole ya ƙarƙaro murmushi ya ce, Not at all, ba za zan je yanzu na siyo kafin. Dude ya tashi a bacci. godiya ta mishi ta wuce da sauri tana wucewa ya juya ya fita da sauri ta shiga ɗakin ta ce an ta arfat ba mu je duba ya tarik ba ta ƙarasa tana dukan forehead ɗinta zawo idan arfat ta yi don gaba ɗaya ta manta da shi to ki bari sai an jima sai mu je ƙarasuwa ta tana janyo hannun arfat har ta miƙe ta ce na ai ba zai ji daɗi ba Allah ki sanya ta da saurin fusata bayan da ta iya zo da ta bi ta a baya suka fita ɗakin da ke nesa da nasu kaɗan suka shiga aira ce a gaba alfat a baya daidai lokacin kuma ya fara buɗe idanuwan shi a hankali daga nan nauyin baccin da ya ɗauke shi limsassu idanuwan shi ya fara buɗewa a hankali har ya ware su kan aira da take kallon shi in ya fitin wai ganin ya farka duka ya sa ta ƙarasa da sauri hawayen fuskarta na sakowa shi kan believe her blood brother ne a kwance cikin irin yanayin nan tana matuƙar ƙaunar Tariq sosai duk da ba wani sakin fuska ya cika ba amma duk da ba wani sakin amma dai suna having good memory da shi yana musu komai suke son sai tari kafin a biya musu abu ya ta ya musu yana matuƙar nuna kulawar shi a kansu ruwan nishtin tana shafawa a hankali still hawayen nata bai bar zuba ba Kalanta yake shi ma yana ƙara jin santa a ran shi. Shesheƙen kukan Arfat ne yasa suka ɗauko a tare. Sai su take kukan hankalinta ya ƙara tashi. Ta kuma tabbatarwa duniya ba bakin komai take ba. Tana hango yadda yake jajirtaccen namiji mai ji da baiwar ilimi, kyau, kuɗi da addini. Amma yau shi ne a kwance. Tarik ɗin da mata yake rububin shi amma yau shi ne a haka. Duk wannan kyawun da ilimin da dukiyar sun tafi. kuma 'yan matan da ke bibiyar nashi ma yanzu duk babu su duniya kenan ina za ki da mu wani kallo yake bin alfa da take ta share hawaye da shi kukan nata da ya mishi lakabi da kukan munafurci duk ita ce silar shigar shi wannan halin shi mamakin ta yake yadda ta iya furtendin kuma ya ƙara tabbatarwa da cewa big filaya ce ta yi filayin hatsin shi da na 'yan uwan shi bata yi furamis sai ya mata abin da za ta yi shigowa rayuwar shi Roƙo ta Aira tana fetin bayanta. Stop training Aunty you will be fine insha Allah. Ta faɗa tana goge idonta. Gyaɗa kai kawai Arfat ta yi ta fita da sauri a ɗakin. ba suka yi da muhan a bakin ƙofar. Ta wuce shi da sauri ta shige ɗakinsu. Da sauri ya buɗe ƙofar ya shigo. Ganin Aira zaune kusa da shi ya sa hankalin shi ya ɗan kwanta. Ya Tarik, Aunty Arfat tana jin tausayinka sosai, ba ga yadda ta shiga damuwa ba. Gyaran murya Mohan ya don baya son ta ci gaba da maganar alfad saboda wurin ɗin da dakta ya yi mishi kuma ya san maganar alfad ne kawai zai sa shi cikin mawuyacin hali a dai yanzu. Miƙar da Aira ya yana goge mata hawa ya ce go and Babu musu ta fito a ɗakin zuciya ta yana mata babu daɗi. dawa ta da sauri ta ce ina sim card ɗin. Miƙo mata ba tare da yayi magana ba. Karɓa ta ta fito a ɗakin. A bakin gado ta tarar da alfad duk ta yi kalan tausayi. Arfa tana da rauni sosai abu kaɗan yake sa ta kuka. An ci arfa ga sim ɗin. Take the phone. Zara waya ta yi a caji ta kawo mata da kanta cire tsohon sim ɗin ta saka a walet ɗinta. Sai ta saka sabon sim ɗin babu ɓata lokaci ya hau. Tunani ta fara yi ko akwai kiredit? Dialin number dari ta yi cikin sa'a ko ta shiga. Dadi na shirin kwanciya ya ji ringin na wayan shi ya manta bai saka shi a silent ba. Gannan ba ƙasar waje saye ne murmushi ya san Arfat ce. Arfat. Murmushi ta yi jaja jajarin haƙoranta na fitowa ta ce, Dadi na. Sai kuma ta fashe da kuka abin da ya ɗaga hankalin dadi kenan. Da sauri ya miƙe tsaye ce, Arfat, me ke daminki? Did something happen? Girgiza mishi kai kawai take yi don shekarnat cannot even take. Talk to me, ya faru ko wani abu ya samu Tarik ne? sassauta kukan ta yi jin yadda hankalin dadi ya tashi cikin dashashshiyar murya ta ce no daddy i just miss you sauki ajiyar zuciya yana murmushi ya ce alfat rigima muwa mun yi misin ɗinki badly amma everything will be alright ki kwantar da hankalin kin ji za mu zo someday gyaɗa kai ta tana shishshiƙa ta ce wayas mama kalan sa da mama take yi ya ce mama ta yi bacci tun sanin dare ne yanzu Ɗan zawo ido ta ta ce, mu kuma yanzu bai fi ɗaya na rana ba. Good, ya jikin tari ɗin? Ɗazu shi ya ce, an fara tiretin nashi, Hope kina kula da shi ba? Eh dadi ina kula da shi. To, Allah ya miki albarka. Gobe da safe sai na kira ki ku gaisa da mutanen gidan. Dadi ai zan buɗe sabon WhatsApp yanzu, gobe sai muyi bidiyo, video call. To Allah ya kai mu. Ki riƙa kula kin ji, Allah ya bashi lafiya. Mai ce in na kira wayan shi baya shiga. Sai dai wayan ya yi muhal. Okay, latest till tomorrow by sweetheart. Bye daddy, I love you. Love you too. Ya faɗa tare da katse wayan. Sai ya ajiyar zuciya ta sauke tana murmushi. She had from her dad. Gobe za su yi bidiyo call da su imam. Talata Airati tana dariya ta ce, An ta Arifat shi ne kuka, salon ya ce ba a kula da ke? Hawarta ta tace ta ce, Move my friend. Dariya ta kuma ita ce, to ki bani na kira mami miƙa mata waya alfa ta ce to yanzu dai dare ne a can amma kira ko za ta ɗauka girgiza kai ta ta ce a'a abu zai yi faɗa ba na bari sai dai in sun tashi karɓar wayar ta yi ta buɗe sabon whatsapp da lambar ta yi mai son magana sannan ta kashe datan a bakin gado ya zauna kulmin tare da riƙe hannun tare. ganin mon ɗinsa ya fara canzawa dude please and please kar ka saka damuwar yarinyar nan a ranka for good sake duk wani abu da zai saka maka damuwa a wannan yanayin ka yi ƙoƙarin kawar da shi saboda lafiyanka everything will be alright please ya ƙarasa magana tare da ɗaga mishi kai gan lokacin sallah yayi ne yasa ya miki ya ɗaura shi a walciya ya kai shi toilet bayan ya mishi alwalan ya fito da shi ya fuskanci alƙibla shi ma alwalan ya yi sannan suka yi sallah kofi ya haɗo mishi da kanshi ya dawo ya bashi sai da ya kammala sannan ya fita a gidan yana ta da inda zai je sai alfe hudu suka fito a ɗakin alfar da sanyi ke shiganta sosai tana da ƙanƙame jikinta gaba ɗaya fuskanta ya koma red lips ɗinta sun yi pinkish har ta fara ba ma'aikatar tausayin ta yi tunanin yanayin nata bai kai haka ba an ta alfat ba a shan maganin jin sanyi ne ba da ya mu hanyar da i will ask him no i'm okay kalanta ayar ta da mamaki jin abin da ta faɗa aika kam tambaye shi kinga ko sweeter sai ya karo mana ko Aire haɗa kofi ɗin ina jiran ki. Da sauri Aire ta wuce tana zumbura baki zin ta rasa mata magana da take yi. Ba ɓata lokaci ta haɗa kofi ta zubo musu. Amuk ta ɗaura a tire ta fito falo. Tana ƙoƙarin zama Mohan ya yi sallama. Saurin ajiye tire ɗin ta ta juyo da sauri. Yawa baya muhan. I have been waiting for you. Ɗaga mata kira ya ce, What's wrong? Hmm, wai ba a shan maganin dina jin sanyi ne? Sai ne yana damun anti Arfan, gashi ba ta ɗauko rigar sanyi da yawa ba. Kallon site ɗin da Arfat ke zaune ya yi, gane da take kankame jikinta ya yi for the first time ya ji da ya kama shi. Ashe shi is innocent duk abin da ya faru. Someone is playing. Suka yi ta ɗaukan alhakin baiwa Allah, duk da kowaye ya gani kan blame it su ba Allah Misir ba ne. But who is the girl inside that video? Did Arfat now about it? ya ke nema a wurin ta da ta zaɓi ta mata irin wannan abun kowa menene he promised to find all the doors amma ba ta taɓa bari ta rike sani ba and ya yi alƙawarin duk yadda zai sai ya yi wurin gan daidaita su ya mohan waye da sauri ya ce nope ba a shan magani ba ta anjima zan siyo muku wasu rigunan is this okay gyaɗa kai ta da sauri ta ce thank you ka haɗa mana da hula da sock kiɗa mata kai kawai ya wuce ciki jikinsa duk a sanyaye ta ya zai fahimta da tarik gashi baya son abin da zai ɓata ran abokinsa an dole kuma ya wanke arfata a idon tarik amma ta yaya a kwance ta da tarik idon shi almishe zama ya kusa da shi tare da riƙo hannun shi he is totally confused ya marasa wani irin tunanin zai yi ta ina zai fara duk wanda ya planning wannan abin is expect kuma dole ya kasance makusancin tari batuwa ne sauke numfashi a hankali yana sakin hannun shi fita ya ɗakin ya dawo falo suna zaune suna shan kofi da yanzu sun shanye wurin kwaf uku sosai alfa ta ji sanyin ya ragu ta ɗan fara jin daɗin jikinta wayanta ne ya ɗanyi ƙara alamun shigowar mesej da sauri ta ɗauko ta duba ta manta ta bar data a kunne ganin ihsan ce yasa ta yi saurin diyalin bidiyo kan ta kira ta Suna zaune su duka har da Ilham da bata tafi ba har yanzu. Cike da farin ciki Arba ta ce, Lili kina nan? Dariya Ilite ta ce, E mana, Mama ta riƙe ni wai kin tafi ni ma zan gudu. Dariya ta ta kalli Imam da take ta cin magani ta ce, Komen, haɗe ran na menene? Ko baki ji daɗin ganina ba ne? Dariya ta ta ce, Na gina ɗauka, da ya Ilham kika fara mu baki misin ɗinmu ba? Rufe baki Albert ta ce, Wa ya ce miki haka? Na yi misin ɗinku sosai. Dariya Ihsan ta ce, Anti Alfat, how is the Istanbul? Weza akwai daɗi? Kwaɓe fuska ta ce, Not bad, amma kin san akwai sanyi inna takura sosai. Dariya suka yi duka Ili ta ce, Gashi na har wani ƙiba kika yi, za ki ce wani kina takura? Ya mai jiki? Sauki a zuyan zuciya ta ce, Ba za ki gane ba Illi, mai jiki alhamdulillah. Ina mamana? Mama tana kicin, za ta fito yanzu. ina Aira? in ji Imam. Da sauri Aira ta ce, a washe dai za ku tuna da ni kun samu anti Alfat kun manta da baiwar Allah. Dariya suka Imam ta ce, ina son manta da ƙawata ya mai cikin She is feeling better ya mamu da dadi. Alhamdulillah ya sanyi. Anti Alfat sanyi yana damuna an sosai. Kallon su Mohan yake yadda suke shagala gaba ɗaya. san ya zauna a wurin ba. Tashi ya fita da yana son zuwa ya siyo musu kayayyakin da suka buƙata. hira suka ci gaba da yi har mama ta fito a kicin ta amsa wayar arfa tuni ta fara shedin share hawaye illi suna ta mata tsiya wai ta cika shagwaba bayan sun yi sallama aira ta kira mami su ma sun daɗe suna hira har suka gaisa da arfat ma mami ta ce mata ramadan ya dawo amma abu ya ce dole ya koma gobe ai bai ga abin da ya dari ba sosai aira ta yi dariya suna cikin wayar ya shigo mami ta hasko mata shi yadda yake ta cin magani ta ce mishi ga aira ya ce a gaishe ta dariya aira ta tuntsire da shi dama ba da ganin ba ta iya dariyar mugunta easy ya ramadan i miss you taɓe baki ya ce kanki ake ji kuma aina sun hadda ki aka zuga abu toshe baki ta ce wallahi tunda na zo ba mu yi waya da abu ba ai shi kenan ya kike ya jikin big bro alhamdulillah yana jin sauƙi. Zan zo Turkiya next month, dole na zo in duba shi. Ya faɗa a hankali kan mami ta ji shi. Dariya ta ta ce, fine Allah ya kawo ka. Ka duba min wayata a ɗakina please sai ka tawo min da shi. Gida mata kai ya suka yi sallama. Sai bayan sallar magariba muhan ya dawo da liloji a hannun shi. Ganin ba sa falo ya sa ya wuce ciki. Nokin ya musa a kofar, ayar ce ta buɗe. Ganin shi ya sa ta ce, sanda zuwa. Yawa kawai ya ce ya miƙa mata ledojin ya ce, kun ci abinci ne gyaɗa mishi kai ta ce eh mun ci oke ya ce ya wuce da ledan hannun shi ajiye ledojin ta yi kusa da alfat nan suka fara ciro kayan manyan rigunan sanyi ne masu masifar kyau da tsada wanda suka sauka har gwiwa sai kuma huluna na sanyi da safa masu kyau sai dogayen riguna da ya siyo musu da wani ɗan abu da ake zura a wuya jikin abin duk gashi ne mai laushi arba ta ɗauki leda ɗaya ta bawa aira ɗaya Kasancewa duk kayan iri ɗaya ne sai dai kalar da ya bambanta to masu sauraro bari mu dakata a nan sai ku dakace mu a zuwa shiri na gaba kafin nan nake cewa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ina yan uwana mata ni rabi habs kayan mata muna da sirrika iri daban-daban akwai zuma gangariya ta ni'ima akwai tsimi na mallaka wato tsimin lahaula akwai turarukan mallaka iri daban-daban akwai na matsi gam wanda yake matse mace ciki da waje ina 'yan matan da ƙaddara ta faɗa musu kafin su aure hajiya ki min magana kafin tarewa in baki wani sirri na matsi wanda ake kwaɓa shi da ruwan kankana za ki matsi da shi da safe ki wuni da shi gobe ma haka ki sake yin matsi da shi ki je gidan aure ki har jinin daren farkon nan ma sai kin yi yar uwa za ki sha mamaki ina wanda ta ce ta yi na matsin ta yi na matsin har ta gaji uwar gida ki gwada wannan za ki bani labari wannan shi muke kira da sabon budurci akwai wanda za a ɓantara a matsa shi akwai kuma na kwabawa da ruwan kankana a yi matsi da shi Uwar gida, idan kina neman kankaro mutuncinki da darajarki a idanun mai gidanki, to ki gyara gabanki domin shi ne martabarki. Amma a ce ko da yaushe idan mijinki ya zo kusantarki sai ya wuce zurf kamar ya shiga kofar wambai, wannan ba mutunci ba ne. Sautari tari za ki ga wasu mazan suna juyawa matansu baya ba tare da sun musu wani laifin komai ba. Amma idan aka ce a ko da yaushe mijinki yana jin ki a sabuwa kana kuma yana samun gamsuwa da ke ɗari bisa ɗari to a nan za ki ga tattali gami da kulawa ta musamman sannan shi dai wannan matsin mai suna sabon budurci ba a samunsa a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samunsa sannan kuma muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya ga mutanenmu na saudiya america france germany da sauran ƙasashen waje da ke faɗin duniya duk kuna iya samun wannan maganin a hannuna. Don haka ga masu bukata za su iya tuntuɓa ta ta namban wayata 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.